Sashen wasu na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci goma sha shida ashirin da daya da ashirin da biyar sai kuma ta yanar gizo a kan dot voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani a sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma sai Ghana. A wasu sauraro mu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali zan gabatar daga ofishin muryar Amurka a Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakan da mutan Okoro a jihar Filato suka ɗauka. na murkushe masu fyaɗe bayan tafke wani mai shekaru 54 da ya ci zarafin mata bakwai. A kuma gwamnati na shirin haɗa kai ne da jama'a da rage cunkoson tituna da kuma ƙarfafa da tsaftar muhalli. A jamhuriyar Nijar masu motoci na murna don ayyana gyaran hanyar dogon dutse mai muhimmanci ga sufuri. Muna da shirin tubalin tsaro da shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC. cikakkun labaran duniya mai karantawa fil hashim gumel kasar china ta bada rahoton mutuwa ta farko sanadiyar coronavirus a cikin watanni takwas a yayin da ake samun karuwar cutar a yankin arewa maso gabashin kasar a daidai lokacin da tawagar hukumar lafiya ta duniya who ta isa wuhan don gudanar da binciken asalin annobar mutuwar wadda aka bada rahoton ta jiya alhamis ta kara adadin mutanen da suka mutu a kasar zuwa sama da dubu shida karamin adadi daga kasar da ke ɗaukar tsauraran matakan kiyayewa da kuma bin sawun masu ɗauke da cutar. china ta ɗau matakai na kulle iri daban-daban akan mutane sama da miliyan ashirin a biranen beijing habi da sauran yankuna don daƙile yaduwar cutar kafin hutun sabuwar shekara a watan fabrairu samun karancin mace-mace da ke alaƙa da coronavirus a cikin ƙasar china ya haifar da tambayoyi game da tsananin danna bayanai da China ke yi kan barkewar cutar. Tawagar masu binciken sun isa jiya Alhamis bayan kusan shekara guda ana tattaunawa da hukumar WHO da kuma rashin jituwa a diflomasiyance tsakanin China da sauran kasashen da suka bukaci China da ta amince da hukumar bincike mai zaman kanta. An dakatar da mambobi daga cikin mambobin kungiyar goma a Singapore bayan gwaje-gwaje da aka gudanar kansu suka nuna alamar kwayoyin cutar yayin da ragowar nan take suka shiga killace kansu na kwanaki goma sha hudu a Wuhan kafin su fara kaddamar da binciken nasu. An fara gano kwayar cutar corona virus a Wuhan a ƙarshen shekarar 2019 kuma cikin sauri ta bazu cikin duniya wanda ta yi sanadiyar mutuwar mutane miliyan biyu ta kuma kama fiye da mutane miliyan 92 a cewar jami'ar Johns Hopkins. Jiya Alhamis zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya bayyana shirin na tunkarar annobar coronavirus wanda ya haɗa da bunƙasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar tattalin arziki da annobar ta haifar. Shirin zai magance rashin daidaito tsakanin al'ummomi da suka galabaita sanadiyar COVID-19 a cewar wata sanarwa daga kwamitin shirin karɓar mulki na Biden. Shirin na Biden ya haɗa da wani sabon zagaye na biyan kuɗaɗe kai tsaye ga iyalan Amurkawa da kuɗaɗen shirin sake buɗe makarantu da kuma hawa shirin rigakafa a faɗin ƙasar. An bayyana shirin bayar da tallafi ga ƙananan kamfanoni dalla-dalla a shirin, musamman waɗanda mallakar 'yan kasuwan da ba turawa ba ne. Biden ya ƙudiri aniyar gudanar da allurar rigakafa miliyan ɗari a cikin kwanaki ɗari na farko bayan ya fara aiki a ranar ashirin ga watan Janairu. kuma ana sa ran shirin nasa zai hada da kudade domin faɗaɗa aikin rigakafin. Fararen hula 46 ne aka ba da rahoton sun mutu. A wani hari da wasu da ake zargin wasu masu tsauran ra'ayi ne suka kai a wani ƙauye da ke gabashin jamhuriyar demokaradiyyar kongo. in ji wani babban jami'in lardin ajiya Alhamis. Tuni aka tura jami'an tsaron yankin zuwa ƙauyen da ke yankin Oromo don gudanar da bincike. A cewar ministan cikin gida na lardin Adjiyo Gidi ta waya tarho. Gidi ya ce adadin waɗanda suka mutu ya zuwa lokacin wannan rahoton ya kai arba'in 46. Ya ce ƙungiyar dakarun haɗin gwiwa ta ADF ce ta kai su mame. An yi amana cewa ƙungiyar 'yan tawayen Uganda sun aiwatar da kisan kiyashi a gabashin Congo, inda suka kashe fararen hula sama da dubu tun daga farkon shekarar 2019 a cewar alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ta yin Iran na baya-bayan nan ga Afghanistan don yin amfani da mayaka 'yan shi'a da ke samun goyon bayan Iran ɗin wajen yaƙi da masu adawa kafa daular Islam ISIS. Wasu 'yan majalisun Afghanistan da ƙwararru na kallon su a matsayin wata barazana ga tsaron Afghanistan wadda sha'anin tsaronta ke da sarƙaƙiya Tun lokacin da aka fara yakin basasar Siriya a shekarar 2011, rahotanni suka ce Iran ta tura dubin dubatar mayakan 'yan shi'a daga sassan gabas ta tsakiya domin yin yaƙi a madadin gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Siriya. Daga cikin waɗanda Iran ɗin ta ɗauka, hadar dabban mayakan 'yan shi'a na Afghanistan waɗanda galibi ke faɗa ƙarƙashin tutar Petumen Brigade, ƙungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta ta'addanci. Duk da haka jami'an Iran yanzu sun ce gwamnatin Afghanistan za ta iya karɓo waɗannan mayaka don amfani da su a yankin Kabul da ake gudanar da yaƙi kan ƙungiyar ta'addancin ISIS a ƙasar. Shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Alhamis cewa yana cikin matukar damuwa da halin jin ƙai a Tigray na Habasha. Yana mai lura da yawan 'yan gudun hijirar Eritrea da Tunis ke cikin haɗari a can. Filippo Grandi babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa yayin da ake rarraba kayan taimako da abinci a wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ke yankin ma'aikatan agaji sun kasa samun damar shiga akalla sansanoni biyu tun lokacin da rikicin ya ɓarke watanni biyu da suka gabata. mu shiga babin rahotanni wakiliyarmu a jos jihar plato ta aiko mana wannan rahoto da ke bayyana yadda al'ummar bukur suka lashe takobin maganin miyagun mutane masu aikata fasikancin fyaɗe matakin ya biyo bayan cafke wani mutum mai shekaru hamsin da hudu da ya ci zarafin mata bakwai Al'ummar Najas ta kudu sun yi wannan kuduri ne bayan cafke wani mai suna Abdullahi Baffaɗan shekaru hamsin da hudu da yi wa wasu ƙananan yara bakwai fyaɗe a unguwar Rahol Kanan da aka fi sani da unguwar Doki. Jakadan zaman lafiya kuma shugaban matasan unguwar Doki Aliyu Hassan El Yakub ya yi ƙarin haske kan yadda suka kame wanda ake zargin. To yadda abun ya faru shine akwai ɗaya daga cikin iyaye sai ta ga yarinyanta da waya a hannunta sai ta tambaya waye ya baki waya sai ta ce ta wannan wayan na ƙawatan da aka binciki kawansu sai ta ce a wayan ba nata ne wani ne ya saya mata ita uwar sai ta kawo kara wurin memba na na bijilanti shi kuma bai dauki doka hannun shi ba sai ya kira ni a matsayina na shugaban matasa sai ita wannan mahaifiyata ta kawo kara sai na ce to su yan banga su je su bincika waye ya bada wannan wayan sai aka bincika ai wani dattijo ne ana kiran shi babba yakan saya musu waya haka yana nuna musu fina-finai na batsa da sauransu sai aka tara mun yara guda hudu sai na ce to yanzu me ya kamata in yi ni yanzu ga yara na an tara mun kuma duka sun bada tabbacin cewa wannan abun da yake yi da su yana lalata da su ya ba su naira ɗari naira hamsin sai na ce to ba zan ja baki na in yi shiru ba sannan kuma ba zan ɗauki doka a hannuna ba me ya kamata yi sai na ce akwai ita uwar gidan shugaban karamar hukuma na Jos bari in kira ta in gaya mata abin da yake faruwa sai ta ce to mu dauki wannan magana mu kai shi wurin DPO na na na, P division sai na ɗauki yan banga guda ɗaya na ɗauki dan community police nan da PCRC na ɗauke shi na ce to mu je abin da zai baki mamaki shine sai yaran kuma suka sake gaya mana ai akwai wata mai sai da kaza akwai mai sai da kaza akwai mai sai da kaza a lissafin da muka yi dai an yi ma yara sama da goma sha biyar zuwa ashirin amma yanzu wanda muka samu muna da guda bakwai daga cikinsu. uwar gidan shugaban karamar hukumar jasta kudu madam patience dacin coji ta ce tana haɗa hannu da ƙungiyoyi da ke yaƙi da cin zarafin mata don dakile matsalar. muna jin abun nan ba mu san cewa abun na nan kusa kusa da mu bane a nan garin bukuru shi mutumin nan shekaran shi eh, hamsin da biyar ya yi amfani da yara sun fi kusan ishirin haka yake ta yi har akwai a cikin yaran ma wai akwai dilali wanda tana je ta kawo yaran nan kuma yaran nan yana samu su irin yara masu tallan nan umma ma suna da gudunmawar wanda za su bayar ta yaya kike ganin kaman za a fito da irin waɗannan mutane domin a bayyana su to ni in na ji kes din na immediately na kiran fida in kira na watch su a wurin za su shiga sai a handling kes din mu gwamnati muna iyakacin kokarin mu ya kamata mu ma as iyaye mata da mazan mu yi iyakacin kokarin mu mu ma a gida in mun yi namu kokarin gwamnati su yi nasu kin za a samu balance sunana jennifer rima shugaban kungiyar matan jarida na plateau so mu ba za mu yi bacci akan wannan zance ba za mu dinga bi mu gan cewa ƴaƴan nan mun kwace musu hakkin su wanda ya wannan abun a yi mishi horo a halin da ake ciki dai rundunar 'yan sandan yankin bukur ta kame wanda ake zargin tana tatsar bayanai da daukan matakan hukunci zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a jihar bauchi kuma gwamnati ce ta kudiri aniyar aiki da 'yan kasuwa da kungiyar direbobi wato nurtw don rage cinkoson gefen titi da ke barazana ga hadadar jama'a kazalika hakan zai hada da tsaftar muhalli ga rahoton abdullahi muhammad daga bauchi shugaban kwamitin da gwamnatin jihar bauchi ta kafa Air Komodo Tijjani babu Gamawa ya yi ƙarin haske kan batun. Akwai sabon lale da aka yi idan ka duba yadda ko ina yanzu ya zamanto a tashan mota kasuwanninmu sun dawo kan titi don haka ne mai girma gwamna ya duba da irin kazanta da abubuwa suke faruwa a cikin gari mu zaga mu ga dukkan wuraren da aka yi tashan mota ba bisa ka'ida ba akan cewa a tashi su koma wuraren da aka ba su sannan kuma kasuwanni yadda suka zamanto yanzu ba kasuwa ba ne kan hanyoyinmu na mota kamar yanzu ka duba hanyar mu da lawal ta zama to gaba ɗaya ma ta zama kasuwa wanda kuma ya san kowa ya san yadda mai girma gwamna ya aiki ya tashi ya jajirce ya gyara wannan wuri a dukka waɗannan tashoshin mota wadda ake ba bisa ka'ida ba za ka ga mutane sun fito bakin titi yan jagaliya suna ɗaukan mutane suna sauke kaya da tireloli da sauransu wannan ba daidai ba ne wayannan gaba ɗaya za a hana su to a dangane da wannan sabon lalen sai na tuntubi shugabannin kungiyoyin biyu da farko ga abin da shugaban kungiyar gamayyar 'yan kasuwa na jihar bauchi ke faɗa kan batun. To salamu alaikum suna na Alhaji Abdullahi wai Muhammad wanda ka sani da Abdullahi Kaf. Mun ji daɗi matuƙa in aka yi shi zai sa za a samu sauƙin cunkoso musamman a ran abawa na kasuwan Central Market direbobi tashoshin nan suna fakin illegal suna lodi suna ana samun dai matsaloli sosai ai kowa ya san doka. Direbobin nan an zauna da su mu bangaren mu 'yan kasuwa an zauna da mu ba dan komai ba dan a magance wannan cunkoson sannan akwai matsala wanda ya addabi al'umma nan cikin garin Bauchi musamman gefen santar al'amuran area santa market za ga an zo an faka cireloli da mugun yawa a wannan waje shi ma dai shugaban kungiyar gamayyar direbobi na jihar bauchi cewa yi wannan tsari ya yi daidai alhaji ismail abubakar state chairman nurtw bauchi state tashoshin mota sun fi dari a cikin garin bauchi to ko ina ya zama tasha ko ina zama wajen fakin in gwamnati tana so ta yi wani ayyuka na wanda za ta yi wanda mutane za su tabbatar da cewa ana yin aiki ko kuma in ba ya shigo cikin gari ya tabbatar da cewa shigo cikin city ne a gari ciwon nan babu a to shi mai girma gwamnan jihar bauchi ya mana alkawari ya ce dukka hanyoyin shigowa cikin bauchi ko ta ina in allah ya so ya yarda zai ba mu tashoshi kuma wannan abu ya yi nisa an je daga hanyar gombe an samu tasha daga hanyar jos an samu tasha daga hanyar das an samu tasha daga hanyar kano an samu tasha to a yanzu gwamnati ta ba mu temporary wajeje wanda za mu fara aiki da shi mu bar bakin titi kwata-kwata yadda muke saboda haka tun da allah ya sa gwamnati ba mu wajen zama can firari kafin ta gama gina wa'annan modern motor parks da ta ce za ta yi mana to in allah ya soya da mu kuma za mu ɗaukaka kanmu gaba ɗaya mu koma wa innan wajen da aka bamu abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria. muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja a jamhuriyar nijar gwamnati ta bayyana shirin gyara muhimmiyar hanyar nan ta dogon dutse zuwa tsayar a tsakiyar kasar tuni mutane masu motoci ke maraba da wannan shara Ga rahoton wakilinmu daga birnin Kwanni Haruna Mamman Bako. Taron majalisar ministoci na makon jiya ne a jamhuriyar Nijar ya zuwa matuƙa motoci da kiratsa ƙasar daga yamma zuwa gabas da albishirin kawo musu ƙarshen cin kwakwa sosai daga dogon duci zuwa tsarnawa da ke cikin gundumar birnin Kwanni kasancewar hanyar ta yi mummunan lalacewa. Ibrahim Van shine shugaban kungiyar haɗin kan masu sufuri na birnin Kwanni. Kai daga nan zuwa dogon duci yanzu abinda muka yi muka ɗauki fasa wasaje awa biyar muka yi tahiya kawai awa babu inda za karkata ka ta yi mota in ka ta ka komo babu za a eh, sai ka kai ta garaji dole ba da Allah ba ka yi revision kin ta ka gyara kenan ga mu ko nan duk mahi yawan na faɗa ma ke wayan gada muke babu inda muke da sauƙin hayya da muka ci ga ta mun ka tashi sai mu tahi lahiya mu mun komo lahiya mu bisa ga hayya da suna hayya daga nan nace ma sai mun kai tsarrawa haka su ma bangaren kungiyoyin direbobin masu yin jigila ana cewa wannan labarin yana kasancewa alasan barka sunana dai Umar Zakari jagoran direbobi na na sufuri na nan kwanne hanya ita ce a wani abu sanu ka ga motocin ma kanana saboda rashin hanya ba su ma zuwa ko ma ba su zuwa bakin mu dai nan mu taitawa galmi gidan iddar shi ma magana a mace tunda kana gani yanzu ba duk mota da ta tai in ta taima wata in ta tai ta dawo da abin ta samu sai a zo garaji na ka zuwa inda ta kakkare a su de dan mursiran block wanda ya wace a sake nan dai kaga dai wahala dai ta aka tai masu mata ya dizinab ma dan su jala ba su ba wahala tunda rami wani rami in ka faɗa nan za a iske ka jawo ka durobobin manyan motoci masu dakon kaya wannan sanarwar ta gyaran daya hanyar kwalta da ta ratsa jamhuriyar nijar daga gabasci zuwa yammacin kasar ana cewa godiya ta tabbata ga allah amur muna murna saboda muna ganin wahala kwarai biske da hanyar nan da ba ta da kyau maimakon ta yadda zaka iya awa biyu daga eh, dogon dutse su kawo ka kwanni sai ka yi awa biyar awa shidda baka zo ba kana ga hanya kana ganga kalle wanga abun nan ga lam ka kalle na lam nan ga da resor tahiya ba ta da abshi ko kadan mai amma ya ko hanya kai tsaye sa ga mutun ya zo mu muna murna kwarai wallahi rashin kyawun hanya ya dame mu yanzu da an ga wanga muna jin dadi sai dai fa gyaran hanyar da ta yi mummunan lalacewa daga birnin Kwanni zuwa Dogon doci mai tsawon kilomita sama da 150 na zuwa ne a daidai lokacin da hanyar tsarnawa zuwa Tawa da ma birnin Kwanni zuwa Illela Local Government ta tarayyar Najeriya akan iya. iyaka suka yi mummunan lalacewa aikin wannan hanyar da ta tashi daga dogon dutse zuwa tsarnawa zai ɗauki tsawon watanni 31 yayin da za a kashe sama da biliyon guda na sefa kamar yanda taron majalisar ministocin ya yi bayani haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar kana shafin muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja Ga Hassan mai na kaina da shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu mai da hankali ne ganye da rasuwar marigayi tsohon gwamnan mulkin soji a jihohin kano da benue kanar aminu isa kwantagora wanda allah yi wa rasuwa a farkon wannan mako a nan abuja ban san yin amfani da kalmomin da jaraɗan juma ya amfani da shi a jalingo aka haushi ca to amma dole ne sai mun tashi mun kare kan muryar marigayi tsohon gwamnan mulkin soji a jihohin kano da benue kenan wanda allah yi wa rasuwa a farkon wannan mako a nan abuja Abuja. An haifi kanar Aminu Isa Kwantagora a yankin karamar hukumar Kwantagora a jihar Naija. A ranar ashirin ga watan Afrilun shekarar 1956, wato yana da kimanin shekaru 65 kenan. Marigayi kanar Aminu Isa Kwantagora, sojin artillery ne masu ba da tsaro a sararin samaniya. wato air defense artillery ya rike kwamanda a bataliyoyin soji daban-daban kafin naɗa shi gwamnan mulkin soji a jihar Benue a shekarar 1996 a zamanin gwamnatin marigayi General Sani Abacha. A bayan rasuwar Janar Abacha, General Abdulsalami Abubakar ya sake naɗa shi gwamnan mulkin soji na jihar Kano a watan Satumban 1998. Kanar Kwantagora dai ma'abucin muryar Amurka ne ta yadda yake mana sharhi kan sha'anin tsaro akai-akai. ga ma amsar da ya taɓa bani lokacin da na mai tambaya akan taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. Har yanzu dai tsaro naka da nawa yana hannunmu ne. Hukuma za ta zo ne ta taimaka. Ban san in amfani da kalmomin da jiraɗan jima ya amfani da shi a jalingo aka hau shi ca. To amma dole ne sai mun tashi mun kare kanmu. duk wanda ya taso zai shiga garinku a tsaye da shi in kun san inda yake ku bi shi kafin ku kira hukuma wannan ba za ce ya saba da dokokin kasa ba to don Allah da rai kun za ku kwanta ka karye kofan ka to to shi ne ne mun cika sakaci ne su to su da suka taso kauyukan su suka zo ƙauyen ku suka kona muku ƙauye suka kashe mata sun kashe yara lahi me kuka yi musu da yake jihohin Katsina da Niger kusan lokaci guda suka fara fuskantar mummunan kalubalen tsaro a wancan lokaci na yi wata doguwar hira da marigayi kanar kwantagora gaba wani bangare na tattaunawar tamu. Ba jihar tana kawai ba. In ka lura jihar Niger ma na nan a yanzu kamar za mu ce local government guda biyar da ha na rabi hannunsu ne inda suna cin karansu ba babbaka suna muya suna shiroro suna rafi suna mariga da cikin mashego. to kaga yanzu suna bi ne suna kwashe shanun mutane sannan suna garkuwa da jama'a kuma suna saka abinci. kai a matsayin ka na jami'in tsaro ka ga musu irin matakan da gwamnati ke cewa tana dauka? to inda ya dauki matakai kaga kamar shekaran jiya ƙauyen mu can aka suka shigo cikin wani gari da ake kira shadadi suka halbi mutane takwas mutum biyu suka mutu a nan take ɗaya wata mata ta rasu a asibiti jiya yanzu gunkin biyar na nan a asibiti to duk mai saniya a wadatar an kwashe ana ɗaukar matakan tsaro wani ya faru shekaran jiya ce an hange su a cikin dajin birnin gwari da can na eh, alawa sun tara bisashe shanu sun fi dubu goma ka yi lissafin mutane nawa ce na haka ciyatas kai tsohon jami'in tsaro ne kamar misali a takamaimai wani irin mataki ne kake ganin idan an ɗauka za a yi wa tufkar hanci a yanzu dai kam dole ne a kakkaɓe su da wannan dajin kenan a iya cewar kamar kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu in dambu ya yawa baya jin mai eh ranka da yan ba saman da yawa ba ko <laughs> to abubuwan ne suna da yawa amma tunda an ba sojojin sama da na kasa su ɗauki matakai to shi muke jira. kanar aminu isa kwantagora wanda ya taba buga min waya inda yake bayyana min cewar shi ma 'yan bindiga daɗi sun kai hari gonarsa kuma sun yi awon gaba da shanayensa a jihar naija a wancan lokaci ya shaida min cewa wannan barna ba 'yan bindiga ne kaɗai ba amma yana da yakinin cewar akwai hannun 'yan boko haram a ciki akwai hangen cewa wani bangare na boko haram da islamic state sun shigo wannan yankin sun shigo wannan dajin dajin alawa da dajin kamuku gemriza da wancan na cikin zamfara sun yi zango-zango To kaga yanzu za mu iya cewa hagen mu shanun nan yawanci a sayan ne a samu kudin sayan kayan yaƙi da kuma biyan mayaka. Kanar Aminu Isa Kwantagora shine gwamnan mulkin soji na ƙarshe a jihar Kano wanda ya miƙa wa injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso mulki a shekarar 1999 kuma na tambayi Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ko zai mana karin bayani dangane da yadda ya amshi mulki daga hannun marigayin a wancan lokaci? Muna addu'a Allah ya ji kan kanan Aminu Isa Kwantagora wanda shi ne gwamna na Kano na soja wanda tara ya yi haddin oba mulkin jihar Kano zuwa ga ni a wannan lokaci. Bisa ga dukkanin abubuwan da muka gada a hannunsa babu wani abu wanda yake na damuwa illa iyaka ya yi aikinsa bisa ga amana kuma ya yi dukkanin abin da zai yi ya kafa fadisho na ci gaban jihar kano wanda muka dora a kai idan muka duba yadda gwamnoni musamman a wannan lokacin na siyasa zaka ga idan mutum ya gama mulki ya mika mulki a gwamna mai shigowa sai a yi ta zarge-zarge kamar kai lokacin da ya mika maka mulkin jihar kano a irin bisa takaddun hannun oba da ya maka menene wanda kake ganin misali kamar kuwa an dan samu ci gaba ko kuskure a cikin sha'anin sa. A gaskiya babu wani abu da zan tuna wanda yake za a ce a'a ga shi ne ne. Kamar misali wani irin ci gaba ne kai a matsayinka na tsohon gwamnan jihar Kano za ka iya cewa kanar Aminu Isa Kwantagora ya yi ma jihar ku ta Kano din. To gaskiya kamar yadda na ce lokaci ne ya zo a kurace kuma ya tarar da matsaloli da yawa. Ranar da ya mika maka mulki, za ka iya tuna wani maganan da ya gaya maka ko kuma kai ka gaya masa? A gaskiya ba zai iya tuna wata magana da ta wuce abin da yake ya shafi hand over ba. Bayan da ya kammala gwamnansa a jihar Kano, kun ci gaba da hulɗa da shi ne ko kuna waya da shi ko zumunci ko wani abu bayan da baya gwamna a Kano? kwarai da gaske. Da me zaka tuna marigayi kanar Aminu Isa gora? Na san mutum ne wanda yake mai daraja, wannan daraja da yake da ita da sanin ya kamata da ma'amala mai kyau ya sa ya samu daraja kwarai da gaske. To ko me makusantan marigayin ke cewa a kansa? tsohon sakataren gwamnatin jihar kebbi mejo rabiu garba kamba mai ritaya shine dogarin kwantagora wato adc lokacin da yake mulki a jihohin kano da benue kanar eh, uh, aminu isa kwantagora ainihin mai gidana ne a gidan soja a ah, kanar aminu isa kwantagora mutum ne mai saukin kai mana na san shi gidan soja na san shi tun ne mai ainihin kishin addinin shi yana kusa da iyalin shi sosai misali lokacin da yake gidan sojan ranka da shi a wani bangare yake eh da ni da shi duka muna artillery ne a cikin artillery kuma muna air defense artillery to kuma tun yana ainihin lieutenant captain ya ayyuka da yawa wanda ya zamanto ya abin adc na janarori da yawa yi mun haɗu da shi matsayin shi yana commanding officer nawa yana CO nawa a yana defense artillery regiment da ke a kure. Tuni dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyalan margayin da kuma gwamnatin jihar Niger. Inda ya ce kanar Aminu Isa Kwantagora ya bautawa Najeriya a matakai daban-daban inda ya inganta rayuwar al'umma a sassa daban-daban na ƙasar nan. Ita ma gwamnatin jihar Benue ta keɓe ranar talata sha biyu ga wannan wata a matsayin ranar hutu inda gwamnan jihar mr samuel otom ya buƙaci a sassauto da tutocin najeriya ya zuwa ƙasa-ƙasa a matsayin karramawa ga marigayi kanar kwantagora wanda ya ce kanar kwantagora ya taka rawa sosai wurin gina sabuwar jihar benue ya ce irin ɗimbin gudumawa da kanar kwantagora ya bayar lokacin da yake gwamnan mulkin soja a jihar ba zai misaltu ba a saboda haka suna miƙa sakon ta'aziyya ga gwamnati da al'ummar jihar Neja wanda ya ce wannan rashi ya musu zafi ainihin Fatan Allah jikan marigayi kanar Aminu Isa Kwantagora. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. Yanzu lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, halin matsi da jama'a ke ciki a ƙasar Yemen shi ya fi muni a duk faɗin duniya. Dama Yemen talauciyar ƙasa ce tun kamun wannan rikicin da aka fara a 2015. amma wannan faɗan da ake yi tsakanin 'yan kabilar hutsi da ke samun goyon bayan iran a gefe guda da kuma dakarun gwamnati da majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita a ɓangare ɗaya ya ƙara jefa ƙasar cikin rudani kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya ce a wata sanarwa goyon bayan da iran ke baiwa 'yan kabilar hutsi ya ƙara ruruta wutar rikicin yemen hakan kuma ya ƙara jefa ƙasar cikin halin rashin kwanciyar hankali wannan goyon bayan da 'yan huti ke samu da dakarun juyin juya halin kasar iran na quds irgc qf a takaice suke jagorantarsa kuma su ne dakarun da gwamnatin iran ke amfani da su na goyon bayan kungiyoyin ta'addanci da mayakan sunkuru a ranar takwas ga watan disamba amurka ta ayyana hussein irlu ma'aikacin irgc wanda kwanan nan iran ta tura shi sana a matsayin wakilin ta ga 'yan tawayen Hutsi, kamar yadda baitulmalin Amurka ya faɗa a wata takardar bayani. Iran ce kaɗai ƙasa da a hukumance ta yadda har ta aika da wakili ga 'yan ta'addar Hutsi shekaru da dama. Irlu ya goyi bayan yunkurin IRGC na basu horazwa da manyan makamai. Irlu ya kasance mai ma'amala da tsohon kwamandan dakarun na IRGC Kasim Sulaimani kuma ya bai wa 'yan kungiyar hezbollah a iran horaswa sakatare pompeo ya ce aika irlu zuwa yemen ya tabbatar da cewa rundunar irgc tana ƙara ba da goyon bayanta ga hutsi da kuma samar da yanayi mawuyaci don sulhu a matakin ƙasa da ƙasa ya ce amurka za ta ci gaba da ba da goyon baya akan tsagaita wuta da kuma sassauci a siyasance kana a ranar takwas ga watan disamba amurka ta ayyana jami'ar ƙasa da ƙasa ta al-mustapha da ke iran a matsayin cibiyar horas da rundunar irgc da kuma sauran sassanta na ƙasa da ƙasa yusuf ali mufaj wani ɗan ƙasar pakistan mai alaƙa da rundunar irgc na daga cikin waɗanda suka shirya harin da aka shirya kaiwa a gabas ta tsakiya da amurka an ɗau mataki a kansa shima. rundunar irgc na ɗaukar duk wata dama da ta samu wajen ci gaba da ayyukanta na ta'addanci wadda suka hada da tada hatsaniya a yankin gabas ta tsakiya da kuma sa matasa yaƙi da sunan neman 'yancin ƙasar iran a cewar sakatare pompeo amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakai da suka dace don tona musu asiri da kuma taka musu birki. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Masu sauraro da wani muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elikaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.